yau muna 24 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara ta 2026 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa ya sake hada mu a wannan matsalaci mai sunan babanmu alhaji shaulawar giwa rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka almatajirun rabiha wato ayyuka masu gwaggwaban lada a cikin addinin musulunci wanda kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin a wancan makon mun kammala mukaddima gabatar wanda malam yayi wato Sheikh Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala ina ga za mu tashi ne a cikin shafi na muna shafi na shida za mu tashi daidai ce wa ka zalika al imanin amalin salih lalle aminu kana tare da mu yi kyau to amma sai dai kun san ruwa ne ya tsaye da mu wancan makon Ya sa kawai sai muka yi jiran mikiya a wurin a dai yi kyau saboda karatun ya gane mu koma baya kaɗan ɗan sama inda yace wa fi hadhihi al-ayat allati qurina fiha al-iman bil amal as-salih dilalatun ala al-tizam bainahuma na'am bayan mala ya kawo waɗancan ayoyi da ya bayanai a kansu sai ya ce wa fi hadihil ayat a cikin waɗannan ayoyi da muka ji a darasi na farko allati qurina fi hal imanu bil salih wanda a cikin su muka ji an gwama an hada imani da aiki na kwarai yin haka din sai kasance dilalatun hujja ce ko manuniya ce alal kizami bainahuma akan cewa dukkaninsu suna lizimtan juna abubuwa biyu ne da ba su rabuwa da imani da aiki na kwarai ɗaya bai iya zama rayuwa ba tare da ɗaya ba kamar yadda kifi bai rayuwa sai da ruwa ruwa ma in ba kifi a cikinsa shi ma ba za a taɓa samu ba to haka imani yake da aiki na kwarai sai malai ce wa annal iman kuma shi imani ga abin da yasa na sa muka dawo bayan an bai ci haka da can sai dai mu fahimci mu fahimci gaba daya wa annal iman kuma ayoyin nan sunan shi mu cewa lallai imani istirda fihi al-amal salih an shar'anta cewa imani ba zai taɓa yin amfani ba sai akwai aiki na kwarai. menene sharadi shine abinda idan babu shi abinda ake nema ba zai samu ba misali yanzu mutum ya fita yi alola ya zo zai kabbarta falla sai ya fitar da iska shin wannan ruwan da ke jikin shi a jike na alola zai wadatar da shi ya salla mai zai dole zai sake alola saboda sharaɗi ne salla ba za ta amsu ba sai da alola kuma alola ba shi ne kawai a ga jikinka a jike ba a sai ya cika wasu ƙa'idoji to shi ne sharaɗi imani ba zai taɓa amfanin mutum ba sai idan akwai aiki na kwarai haka duk kyawun aiki in kuma ba don Allah aka yi da yadda Allah ya koyar ba to shi ma ba zai amfani ba za ku ji zai kawo dalilan da za su bayyana mana haka a sarari a gaba malik kyau ka zalika al'amalu salih hakanan shi ma aiki na kwarai istirifa fihi iman an shar'anta sai da imani yake amsuwa ka kaulihi kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala faman ya'mal min as-salihati to duk wanda ya aikata aiki na kwarai kun tuna ma'anan aiki na kwarai ko mutum ya aiki don Allah kuma a bisa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to duk wanda ya haka inji Allah ta'ala wa huwa mu'min alhalin yana mai imani kaga sai dai ka ce wa huwa mu'min alhalin yana mai imani bi ma'ana in bai da imani ba da shi nake magana ba inji ne Allah Allah ta'ala ce fala kufrana li sa'ihi to babu musantawa a aikinsa aljanna ce zai same ta za a zo lokacin da za a ce da shi inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura mali ce wa qawlihi da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ce. man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda yayi aiki na kwarai sawa'un namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mai imani nan ne za ku yi ta kula can ya ce huwa mu'min nan ma ƙara cewa huwa mu'min ga aiki ya ce alhalin yana mai imani Allah ta'ala ya ce to a duniyan nan ba zai taɓe ba saboda ne hu hayatan ba, za mu raya shi rayuwa mai tsarki ina ma'anar rayuwar mai tsarki a wani wurin hadisi ya zo ya fassara wani ɓangare na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin abin da Allah yake so zan zamto jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake damka da shi kafafuwansa da yake takawa da su bi ma'ana ba zan sa mishi sha'awan jin laifin da ake da kunni ba balle kai ba zan sa maka sha'awan laifin da ake da ido ba ballanta na ya mutu yana yi ba zan ba shi daman ya taka ya je inda ni zan yi fushi da shi ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ƙarshe sai da Allah ya ce wallahi Allah ya rantsuwa yace idan ya nemi taimako na sai na taimake shi wane ne wannan mace ce ko namiji sannan in ya nemi kariya na sai na kare shi in ya roke ni wani abu sai na bashi to shi mumini za ka ga shi duk ko ya shiga jarabawa sai kaga jarabawan shi mai tsafta ne ba kamar na wanda yake ba ba ba wanda yake ba mumini ba akwai ta mata a nan lokacin kasu kafin a mai da ita kasu lokacin asibiti ko wannan general hospital din nan kafin a fara yin kasu a wurin mahaifiyarmu ba ta da lafiya mun taɓa zuwa asibiti tare da ita lokacin wallahi wata mata ne babban ɗanta ya da hijabinta da niƙabinta da safa a ƙafanta ta bi gado gadon mutane tana musu sallama Allah ya tashi kafaɗin naku cikin aminci mu ma mun gode da yadda aka yi da namu ku sa addu'a wallahi ni na ga wannan da ido na ba wani ya faɗa mu matan nan haka ta fita sauran kayan da suka rage na asibiti wanda suke amfani da su wanda ya saura haka ta sai da ta raba ma mutane tas cikin natsuwa malam da natsuwa tas haka aka dauki gawan nan aka fita da shi kuma tana kwalla ba wai ka san ran innal qalba la yahzan kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma control na ka iya tsayawa inda Allah yake so a duniya da lokacin fitar rai to sai ka yi masa aiki ake samu hadisin albara bin azib malam zai kawo ni yankin shi na ƙarshe in har lokaci ya kai mu zuwa gaban a yau za ku ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ma mutum tambayan kabari da yadda zai amsa in mumini ne da yadda za a ga mai da rai da yadda zai kwanta a kabari kafin tashin alkiyama to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kawo gaban yadda abin ke faruwa akwai gaban da za ka ji a ce fa hina idin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil a wannan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imaninka ne da aikinka na kwarai kadai zai ba mutum mafita Allah ka ba mu dacewa ku zo mu je man Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala ya ce falanuhiyannahu hayatan ba, duk wanda ya kasance aiki na kwarai Ya kuma imani mumini ne mace ce ko namiji to za mu raya shi rayuwa mai tsarki wannan a duniya kenan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a ranan haduwan mu da shi kuwa wala najziyannahum kuma za mu saka musu ajrahum da ladan bi ahsani ma kanu ya'malun na mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kaga an samu imani an samu aiki wa qawluhu da fadin Allah azza wa jalla ne girma da buwaya da yake cewa wa man arada al-akhirah duk wanda yayi nufin lahira bai ma'ana da ayyukansa duk wanda ya zamto ninyansa shine yardan Allah wa ta'alaha sa'ayaha yayi aiki irin nata domin ta kun ga an maganan aiki anan to aiki da da dama muka ce suke ake gwama da imani to shi na gaba sai ce wa huwa mu'min alhalin yana mumini fa ula'ika to irin waɗannan mutane maza ne su ko mata kana sa'ihum mashkura aikinsu da ƙoƙarinsu ya kasance mashkuran abin godewa bi ma'ana za su samu rahaman Allah da shi to ne sai malam gaban da zamu tashi kenan ko wa kadhalika surida lil imani al amalu salih kamar yadda muka ji an shar'anta ma aiki na kwarai ya zanto akwai imani to kamar haka aka shar'anta imanin shi ma sai an hada shi da aiki na kwarai shi ma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul taha aya ta 75 Ya ce wa man ya'tihi mu'minan duk wanda ya zo Allah ya zama yayi aiki nagari qad amila salihati wanda ya zo ma Allah ran alkiyama qad amila ya zama ya zama yayi aiki na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to waɗannan suna da darajoji waɗanda suke maɗaukaka. bi ma'ana ni'imar ma da mumini zai samu ba zai faɗa a nan gidan duniya ba. suna dai da matsayi a wurin Allah ya matsayin yake ido ba zai iya suranta ba zai iya ganin irinsa ba zuciya ba za ta iya siffantawa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala ma la khatara ala qalbi basharin a aljanna akwai nau'in ni'iman da ido bai taba gani ba ko a AI din nan kuwa ko da GP wane ne din nan ka shiga da sigi wake ta fasa duniya da shi duk ka gama kirkire kirkiranka idan ka dai ba zai taba ganin irin abin da aljanna ta tanada ba shine fadin Allah ta'ala wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira malan da Allah subhanahu wata'ala fa ya halicci aljanna hadisi na nan in ka duba farkon suratul mu'minun ko dai hadisi Imam al-Qurtubi ko Imam al-Tabari na mance wanne ne cikin su Allah ta'ala ce ma aljanna ya takallimi yi magana yi comment ne recommendation ɗinki game da kanki sai ta ce fat aflahal mu'minun Allah ba zan iya cewa komai ba mu'mine kawai sun rabauta in sun zo sa gane kai a ciki na sannan dan Allah wannan ba zai sa kai hakuri ka bi Allah ba zai sa ka hakuri kuma ji abin da ka samu in ka tuna akwai wannan sai ka ga ka iya ba da wannan dan ka samu wancan Shi ne amfanin to Allah ya datar da mu mala ya ce wa ayatin kasira an samu ayi dai masu yawa sun zo suna nuna asalin wato cewa sharaɗi ne sai imani ya haɗu da aiki daga cikinsu akwai faɗin Allah ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai in mun ɗauki wannan ayan a matsayin ta ce ta suratu maryam a gaba Allah ke sai ya lahumur rahmanu wudda ko <laughs> ku duba wani fa'ida ana duk wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah subhanahu wataala zai samu su karbuwa da soyayya a doron ƙasa. duk kusa wani mumini in kana kamantawa a ɓoye sai Allah ya sa ma sanka a cikin ruwan kuma sai sun rinka ma fata alkhairi kai wani ma kila shi zai roki Allah Allah ya maka rahama ba aikin ka ba abin da ya janyo maka wannan imani da aiki na kwarai da kai kuma kaga Allah ta'ala sai ce wudda bai ce muhabba ba da akwai muhabba soyayya ko akwai kuma wudda mawadda daga sunan Allah ne na alwadud akwai abdulwadud aiko akwai waɗannan sunayen menene ma'anan alwadud mawadda shine soyayyen da akwai tausayi a ciki ita muhabba zai wa kana son mutum saboda kuɗi ne ran da ya zama talaka mutane za su watsi ra'aytun nasa qad zahabu ila man indahu zahabun naga mutane da wani ke da kuɗi sun tare wurin shi wa man la indahu zahabun wanda bai da shi ko fa anhu nasu qad zahabu naga mutane sun watse sun bar shi kuma kowa ya da haka duniya take ba wai a Najeriya ba duk duniya haka take lokacin da mutum ke da wani dama a rayuwa to za ka ga kowa na so jingina da shi daman na sauka ko ta ce kuma za ka ga mutane duk za su ja baya kuma haka ɗabi'ar su yake ko sun yi ko sun so haka za su yi to amma mawadda ita wata soyayya ne wanda take tare da tausayi a cikinta ko ya mutum yake zaka amshe shi kuma zaka yadda ka tsaya da shi shi yasa Allah subhanahu wataala da yazo da maganar auratayya sai ya nuna kar ai auren da ba wannan irin soyayyar a cikin sa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ko litaskunu ilayha yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala da ya sanya matanku daga gare ku annabi adam alaihi salam an cira hawa'u daga gare sa mun san wannan waja'ala bainakum sai Allah ya sanya tsakaninku sai ce mai mawaddatan sai bai ce mahabbatan ba <laughs> kun fahimta saboda shi aure ana so ne in so samu ne an yi shekara ƙara jin wani abu na matsala har abada shi ne asali abin da shari'a ta so sai dai in bayan da aka iya to wannan mawadda kuma iyayenmu duk za su fi kowa sanin wannan so daga lokacin da aka daɗe ana tarar sai ka ji abin da ma kake da kake kyashi yanzu kana yin shi ba tare da ka damu ba ka sallama ka sallama za ku zauna tare za ku rayu tare za ku mutu tare kuna fatan ku tashi tare cikin abinci to shi ne nan da Allah ya ce sai ja'alu lakum arrahmanu wudda abi mana Allah zai sanya musu soyayya wanda ke da tausayi a ciki kaga in Allah ya so su so mai tausayi rahama zai musu idan mutane suka so su so mai tausayi ba za su cutar da su ba dukkan su fa'ida ne to sannan sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat ce waɗanda suka yi imani kun ga an faɗi imani kuma aka tsora aka ce wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai ita kuma wannan ayan ina ga ta suratul asr ce ko da Allah ta'ala ce wal asr ina rantsuwa da ni zamani haka galibi ake fassara shi amma an kabi asalin tafsirin yana daukar lokacin sallar la'asar shine asalin abin da zai fassara ayan daidai wa daidanta tare da cewa zamanin shi ma ya shiga cikin lokacin la'asar amma kai tsaye lokacin la'asar Allah ke dace innal insana lafi khusrin haka shek Salih Al-Utsaimi ya faɗa yayi sharhi mai faɗi a kansa kuma kun duba za ku gamsu da bayanansa illal ladina amanu innal insana lafi khusrin lallai dan adam yana cikin asara sai ce illal ladina amanu to gaciya kenan istisna'i istisna'i ko sai Allah ya to gaciya ya cire yace banda duk asaran nan da za a yi a duniya ko a lahira banda wanda yayi imani sannan yayi aiki na kwarai wani zai ce ai mutum gashi da imani amma kuma ba lafiya ko ba dukiya ga wani kuma yana ta saban Allah yana ta da yake a'a to in ka zo ka sirka akwai wani gishiri da ka rasa abincin imanin ka shi yasa baka ji zakin imanin gishirin shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair idza asabathu ah, menene sarra shakara fa kana khairan lahu wa idza asabatku darra sabara fa kana khairan la annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abun burgewa kamar rayuwar mu'mini ba abun ban mamaki kamar rayuwar mu'mini shine kadai mutumin da idan abun farin ciki ya same shi sai gode ma Allah sai wanne zama alkhairi a gare shi ni'ima kan ni'ima yace idan kuma jarabawa ta same shi saboda har wanda suka fi mumini imani sune annabawa jarabawa tana safar su ashaddun nasu bala'an al'anbiya sun mal'amsal fal'amsal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda Allah ya fi kwamfasa imanin su ya ji kwarin imanin na gaske su ne annabawa sannan gwargwadon imanin ga gwargwadon jarabawan Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba wanda ma ke cikin jarabawan Allah ka yaye mishi to shine Allah ta'ala ya ce sai ne suka yi imani suka yi aiki na kwarai ku zo mu je kar mu tsawaita da yawa wal sanna Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda kuma suka yi imani suka yi aiki na kwarai ku duba farkon ayoyin nan guda uku na farko ta fara da inna kaga tauki tabbatarwa na biyu ta ce illa ta zaɓe ta cire zare daga abawa na uku Allah ya ce walladina da waɗanda ya nuna abun na da yawan da ba zai kare ba ko yaushe za ku yi imani to akwai aljannan da za a ba ku Allah ka ba mu aljanna ya Allah to malai ce fa idza kana indal insani amalun salih ya gama duk waɗancan bayanan idan ya kasance mutum yana da wani aiki na kwarai a tare da shi walaita fi kalbihi i'tiqadun haqqun ko amma sai akai samu matsala a zuciyarsa babu i'tiqad i'tiqad shine abin da ake ce ma aqida ko zaka ji ana cewa littattafan aqida littattafan tauhidi wani zai ce to menene tauhidi menene aqida mu ba mu gane ko kuma yace duk abu ɗaya ne a'a bambancin su shine tauhidi duk abin da ake ta Allah da shi na bauta waɗanda yana iya shafan ayyuka da sauransu kamar su sallah da wayi da makamantan su duk Allah ake ma su azumi su aikin hajji to amma in ka ji an ce aqida ibada ce gaba ɗaya ta zuci wanda ake so ka kudirce a ranka ka mutu da shi a tashe ka da shi ran alkiyama shi da wannan hadisin mala'ika jibril ɗin da ya zo da abubuwa guda shida an to billahi Wa وملائكته وكتبه wa واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره shine duk magana aqida kan wannan hadisin ya tsoro ana so ka yadda akwai Allah ka yadda da littattafansa ka yadda akwai mala'iku ka yadda ya saukar da littafi kafin qur'ani kuma zuwan qur'ani ya shafa sauran ka yadda ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu manzannin amma zuwan shi ya shafe hukuncin waɗancan ka yadda akwai wata rana da take zuwa sunanta ranar alkiyama kafin ita ba a yi kamanta ba daga ita ba a sake maimaita ta kuma ka yadda a rayuwa zuma ne da madaji wa an tumina bil qadri khairihi wa sharri in yau an ji daɗi, wa annahu huwa haka, wa abuka. gobe fa za a yi kwalla duk a yi hakuri za a wuce duniya ne da an je aljanna an manta la fi ha nasabu, wa la fi ha lugub Allah ka kai mu aljanna cikin aminci ka kuma gafarta mu wanda suka riga mu to malai ce idan ya zama na zuciyar mutum da ya tafi kalbi ya yi tikadun haƙƙun ba abin kudurcewa na gaskiya sau da akwai sun kudurce wani abin amma ba gaskiya ba ne kamar da ya kudurce Allah na da ɗa kamar da ya kudurce trinity Allah ɗa Allah uba Allah ruhi kaga wannan ba ya cikin aƙidar ina fata an fahimci wannan mai zan ta kirince abu mai kyau na gaskiya wa imanin sahih da kuma ingantaccen imani ingantaccen imani Allah subhanahu wata'ala daidaita kan al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi tawa shi da kanshi ya fada Allah na ko ina bai ce bane na ko ina ba ya ce na kan al'arshi amma ilimin sa na ko ina mun yarda kaga wannan imani ne ingantacce to duk in har yana mana a zuciyar mutum ba wannan itikadin ba ingantaccen imani to la yanfa'uhu amalun kowane irin aiki zai fa aikin nan ba zai amfane shi ba sai malai ma zai kawo aya saboda ka san ba faɗinsa ba ne faɗin Allah ne yace ce ƙala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya da kansa yace wa man yakfur bil imani faqad habiba amaluhu wa huwa fil min alfasirin. wanda wa man yakfur iman duk wanda ya kafurce mai imani hakika aikinsa ya rushe kuma a ranar lahira yana cikin asararrun mutane Allah ka tsare mu sai yace wa idza na inda al insani imanun hakanan idan aka ya kasance a tare da mutum an samu yana da imani walakin na walakinnahu ya amalu shai'an amma ba bai aikin komai wanda musulunci ya tsora mishi shi ne na amsa sunan musulmi ba zai sallah ba ba zai azumi ba in ramadan ta zo yana dukiya ba zai ba da zakka ba ba kuma zai je aikin haji ba la ilaha illallah ya faɗe ta amma bai ma san me take ma ta kunsa ba me take ana shi me take sa shi ba abin da ya shafe shi kun sa akwai irin waɗannan da yawa ko ana sa ko in ana samu da yawa ko ba yawa ban sani ba tunda ban san gaibu ba amma dai ana samu tunda kana cin karo da wasu suna suna aikata kuma suna gaya maka na san wanda kwata-kwata shi bai ma sallah rayuwar shi Ni sallah kuma sunan shi suna ne mai kyau daga cikin ma sunayen da Allah sallallahu alaihi ce Allah ya san sunayen a doron kasa shi yasa Allah ta'ala shi kadai nake da al-asmaul husna mu muna da asma muna da sunaye amma ba lai zama al-husna ba saboda shi Allah ta'ala duk sunansa ya dace da siffansa aikinsa ya dace da sunansa amma haka ya samu nan adam da suna mara kyau da aiki mai kyau ko kuma da suna mai kyau amma aiki mara kyau to aka samu mutum musulmi gashi ya yi imani a zuci yana jin ya yadda amma fa duk abin da Allah ya ce ayi ba zai yi ba walaysa indahu ayyu amalin a tare da shi ba wani aiki da yake yi na bautan Allah fahaza aidan laisa bin ahlil islam haka da wannan shi ma zai daga cikin waɗanda suke ma'abota musulunci irin musuluncin da Allah yake so musulmi ya zo masa da shi kuma kun san duk wanda ya mutu a irin haka yana cikin hatsari dan ya ce wala ta illa wa antum muslimun mala yace dalili shine li anna ahlul islam domin duk ma'abota musulunci Allah ka sa muna ciki wal iman da imani humul ladina amanu sune mutanen da zaka ga na farko dai sun yi imani wa amilu salihati sannan suna aiki tukuru don su samu aljanna an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shine Allah ta'ala ce da shi inna fatahna laka fathan mubina ba mun maka lalle mun maka budi budi mabayani Allah ta'ala ce mun maka haka ne liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik in ma kana jin kaikayin kaman ko ka taba mun laifi ne Allah to mun gafarta laifin na baya wa ma ta'akhkhara kai a gaba ma in kana so kai laifin garanti kai kai an yafe ma in ka ji Allah ta'ala ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan akan wani mutum kamar yadda ya faɗa akan Usman bin Affan radiyallahu anhu yace daga yau sayyidina Usman ya aikata duk abin da ya ga dama ku sani Allah ya gafarta mai in ka ji Allah ya faɗi wannan akan mutum to ya riga sai ya bashi tsarkin zuciyar da ba zai ma saba sha'awar saban bane ballantana yi ina fata mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan yabo daga Allah amma tare da haka sai gashi yana sallan dare har kafar shi na kumbura kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha ko ummu na Hafsa radiyallahu anha har na Aisha ta tausaya mishi tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafafuwa na kumbura ido na kuka Abbas ko Abdullah bin Abbas yake cewa ya rinka kuka ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na kuka a sallan dare sai da hawaye shi ya jika gemunsa sai da gemun sai jika har yi jika cinyansa ko kirjinsa da hawaye ta ce ka ɗan sausauta mu kanka mana ba kai ne Allah ya ce maka inna fatahna laka fathan mubina ya ce wallahi ne ta ce to ka ɗan manzo Allah a daidaita lamarin ga shekaru sun kai fa a rinka duba siga da hawan Shi da littafin ko Shi ne. sai ga stress ɗin nan fa sai a hankali a ɗan rinka zuwa murtala square giwa ma ya gudu mun daina zuwa mu yanzu ko tsoro yake ka tsuntsance mu uku to haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shin bana kasance bawa mai gode ma Allah ba godiya ne kafa ke kumbura kai wallahi ummuna hafsa sai da tace ita ta ga kafan annan sallallahu alaihi wa sallam ya tsage saboda sallan da kafansa sai da tefa so na sallan da mu ko fuskan mu irin idan mu irin fuskan mu duk oriflame ma muke shafa wakila a gani kowa sumul-sumul. to idan har annabi zai aiki sai na abubakar shi fa a rana ɗaya aka yi masa alkawarin aljanna so takwas ba so takwas sanda za a yi mai bisharan ta takwas ɗin ma cewa aka yi akwai wanda za su shiga aljanna ba yake za su shiga ta kofan kaza ta kofan kaza ta kofan kaza ya ɗaga hannu ya ma'annan sallallahu alaihi wasallam tambaya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutum ɗaya. wanda zai iya aikin da zai shiga duk ta kofofin nan a kira shi na aljanna sai ce Allah ya sanar da ni kai dinnan nan kana cikin su fama ku ji abin ban mamaki da ban sha'awa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aiki aka haɗu za a yi da shi a matsayin shi na khalifatu rasulillah kun san duk duniya shi kadai ke da wannan suna duk wani wanda ya mulki a baya shugabanci a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a ce da shi amirul mu'minin hatta sai na umar amirul mu'minin ne shi kadai sai na abubakar ne ke khalifatu rasulillah khalifan yanda ake jingina annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah kai tsaya ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai na abubakar ne kadai ke da matsayin khalifatu rasulillah sabai suka ce mai duffa duniya ba ne matsayin nan sai kai alƙawarin aljanna so takwas ya ababakarin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ce mishi a ah, yau ka ziyarci mara lafiya ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai da lafiya sai na duba shi ce malaika ya zo ya ce an ce ga ma kai dan aljanna suka da an jima yace da shi a ah, yau ka yi jana'iza ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da wani ya rasu da ni akai sallah yace malaika ya sake da ce a ga maka kai dan aljanna suka da an jima yace da shi a ah, yau ka yi sadaka ne yace manzo Allah ba yawa abu kaza ne yace an sake aikwancin gaya ga maka kai dan aljanna ne wane ne na hudu mun faɗi janaza ko da binta yau azumi suka ya ce da shi azumi kake ne ce ana ɗan taɓa ta ɗau'i ne ya ce an aiko na an ce in gaya maka kai ɗan aljannan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama faɗa mishi na ƙarshen sai ya ce to Allah ya ce in sanar da al'umma ta ba wani mutum ɗaya wanda zai dace da waɗannan abubuwa guda hudu a rana ɗaya face sai Allah ya ba shi aljanna kowane ne shi har a tashi alkiyama yau wani ya rasu ai sallah da kai a raka shi da kai yanzu fa mu akwai mutum dan ka ga mai rasuwa sai ya zage ka wallahi muna yara a Zariya na san dattijan da in dama yana dingina sanda in zaka ga mai mutuwa sai dai ka je bakin zaure ka ce baba an ce a gaya maka Allah ya mawa nan sai ka danna da gudu don wallahi sai ga itacen shi wallahi jifa yake da sanda an za a gaya mai mutuwa ma taro ake a ga wani irin jifa zai bai san ji haka dan adam yake ba laifin shi ba ne, an fahimci wannan to mutum ya bi ya sallata ya bi ya zamto a ranar yana azumi ya haɗa ya ziyarci mara lafiya kuma ya sadaka abu hudu kenan manzo Allah su lafi ya ce mastama'na fi mri'in ba wani mutum ɗaya da zai haɗa waɗannan ayyukan ya dace ya yi su a rana daya ba yau ya yi gobe ya ɗaya jibi a a rana daya ce illa da khalal janna Annan su lafi ce face Allah ya ce sai mutu ya shiga aljanna ya Allah ka ba mu aljanna to ku zo mu je su mata in sun samu sallah shi kenan su mata ba sa raka janaza amma suna yin sallan gawa an fahimci magana suna yin sallan gawa nau'i biyu Ɗaya ana iya shigar musu da gawan ko kafin a fitar da ita su zo su yi sallah shi ma kuma ba sallah mai liman za su yi ba ai sun sai kaifiyan da yadda ake sallan farko suratul fatiha na biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiyya na uku roƙa ma mamaci gafara daga nan in sun sallama kabbara ta hudu yayi in sun ƙara da roƙan ma wasu mamata gafara shi ma yayi kamar yadda wasu malaman suke faɗi so in za su iya wannan a ce an ba su minti sha biyar ko ashirin su gama za a fita kafin ma za su gama kinti za su iya yin nan shi kenan sannan za a iya ai sallah maza na gaba su suna baya da tazara a tsakani idan har zai zamto babu cakuɗe ɗaya ne ko zai haifar da fitina an fahimci wannan duk wanda aka yi ba matsala ba ne amma raka gawa makabarta ne wanda ba za su yi ba sai dai suna iya ziyartar makabarta lokaci bayan lokaci amma kar su mai da shi ɗabi'ansu shi ne abinda musulunci ya hana wallahu na amsa maka ko to kaka ƙara tsayi da ni sai in an tsaya mala ce amrani mutalazimani imani da aiki na kwarai wasu abubuwa ne al'amura ne guda biyu mutalazimani wanda a koyaushe suna tare da juna shine ma'anan mutalaziman ba sa raguwa ko da yaushe in dai ana so a tsira to sai an haɗa imani da aiki imanin wa amalin kun gani ko Ya ce imani ne da aiki Ikirarun shi imani wani tabbatarwa ne na zuci tambawi alaihin Kulub. wanda zukata suke kunshe da shi duk zukatan yanzu ba wanda ya sa muke zuciyar wani sai Allah to ana so ka zuciyanka ta kunshe abinda Allah ya ce a kunshe din nan wanda muka faɗa wancan hadisi din wanda sakamakon kimtsa wannan imanin a zuciyanka ne yusmiru a'malan sai wannan abinda ka kunsa ka kunshe a zuciyanka yusmiru a'malan sai ya haifar da ayyuka waɗanda waɗannan ayyukan tazharu alal jawari su za a rinka gani a gaban mutum za ka ga wani da an ce juma'a ne tun takwas da rai ya tafi masallaci wani tara wani kaza inda bai dada abin da ke wurin Allah ba zai je wannan dogon jiran ba <laughs> kun fahimci magana wani shi kuma za ka ga in ya zo minti uku liman bai zo sai ce ku ba rubuta lokacin liman ba ne amma ban ya je gidan mai za ce an fa ƙara farashi lita yanzu dubu ɗaya da ɗari uku ne da saba'in ne ma nan gidan ba da hamsin ɗin ba sai ce abuja za ni ba zan jira a ce ba a fasauke ba bambancin naira biyar ɗin nan litan mai sai wani ya kwana a layi ya ce ai zan yi lodi ne daga katsina zuwa kaza zuwa kaza da haka yana son gidan mai mai sauki sai je kafa mota kuma ya kwana a wurin amma illi mai kara minti uku biyu a ba to shi ke. har sai a iya samun liman suna saboda wannan duk da ba muna kira zuwa ga limamai su rinka tsawaita sallah ba ne, ba shi daga cikin sunna tsawaita sallah da zai rinka cutar da mamu ina fata mun gane amma dai ina kira ne zuwa ga mazanto masu tarbiya Allah ya taimake mu mallam yace to wannan kudirin da mutum zai yi a zuci da zai haifar masa da ayyuka na gabbai mun fahimce shi ne kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala shine ku saurara ku ba da hankalin kuri ɗaya in balarabe ce ala to haka yake nufi attention kenan ko kowa ya nutse ka hankalin sagu ɗaya wa inna ga harkun littauke kuma tabbat ko shakka ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba na yi ku kiyaye don kar abin ya sukuce muku fil jasadi a cikin jikin duk wani mutum mudghatan akwai wata gudan tsoka idan aka ce mudgha tsoka ce wadda kamar yadda ake yankan naman miyan tsoka eh, naman miya wanda za a iya sa shi a baki a taune shi ne da ke ce naman da bai wuce a taune shi a baki ba ya ce akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru ce kyau salahal jasadu kulluhu dukkan jiki zai yi kyau Allah ka samu dace wa idan fasadat idan ko ta lalace fasadar jasadu kulluhu dukkan jiki ya lalace mazalla sallallahu alaihi wasallam ce ala ku sake bani hankalin ku saboda wannan tsokar tana da wuyan sha'an. wa hiya ita ce zuciya kuma ka fahimci haka zaka ƙara imani da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanda alqur'ani ya taho da maganar zuciyar idan Allah ya kashi yaban mu'minai a wani wurin ba bai yaban komai nasu sai zukatansu alladhina amanu wa tatma'innu menene qulubuhum bi dhikrillah da Allah jinjina imanin mu'mine ce kuma zakatun suna nutsuwa da ambatan Allah bai ce kawunansu ba bai ce kafafuwansu ba bai ce danginsu ba bai ce kudadansu ba bai ce kabilansu ba bai ce kazanansu ba sai ce zukata bayan haka fa an fahimta sai Allah ta'ala ya ƙara cewa ala ni ma ku saurare ni ne Allah bi zikrillah tatma'innu mene alqulub ya sake dawo da maganar zuciya akan mu'minai haka nan wanda suka ɓace zai musu azaba ya faɗi dalilin sai ya zargi zukatansu ya ce fa inna hala ta'amal abusar walakin ta'amal ƙulubun na ce, sudo Allah ce makantan ida ba makanta ba ne makantan zuciya ita ce makanta ita ce makantan da ke jama mutum matsala saboda shi makantan ido jarabawa ne kuma annab sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa hadisi ingantacce ƙarar cewa Allah ta'ala ya ce duk wanda na jarabe shi da rashin gani ya haƙuri to ina kunyar ran alkiyama ni Allah an haɗu da shi ba tare da ne masa gafara da haka Allah karka jarabe mu amma wanda aka jarabe su Allah ka ba haƙuri ka sa su dace da wannan wani malami Abdulhamid Kishk dan ƙasar Misra fatan da shi da malam Bin Baz duk ba su gani wata rana yawo minbari yana wa'azi kawai ce kai na ma gode ma Allah da yi ni makaho a Misra aka ce subhanallah ya shek me yasa ya ce saboda mata tsirara fi yadda nake ta ji ana yace ban gani ba balle a tambaye ni <laughs> ka na shi ko akwai wani bidiyo malam ibrahim ka nemo mana shi akwai wa'azi a ciki wani yaro ne dan da yawa Allah ya ma albarka mu je zuwa wata rana kai zaka karanta littafin ai insha Allah wani yaro ne karami matashi ne ina ga bari wuce shekara irin 12 ba wani malami a saudi yake tattaura da shi bidiyo ne ya kamata ka duba mana bidiyon na ga gano shi yaron yana haddan qur'ani ko baya gani malami yanzu yana hira da shi yake tambayan shi yace me yafi damun ka a rayuwa yace malami na da nake haddan qur'ani a wurin shi yana da kaushin hali bai da tausayi yace in na tashi zan je wurin shi koyo karatu mahaifina na jin tsoron kada in fita in bige da wani abu ko in fada ma mota ko wani abu amma saboda ina son qur'ani nakan je wurin shi yace amma sai ya ajiye ni ya ki kula ni ko in ya ƙara min zan iya haddace ayoyi da yawa sai kara ƙara min dan kadan ya bar ni yace in ya tsawaita min lokacin abin da yafi bakanta min rai in na dawo gida lokacin da nake yin game na wasa ya kure shikenan sai in rasa yin wasa na na ranar shine bakin cike shi da yake yaro ne sai malam ya ce mishi an ce mun kuma kai champion ne ya dan kwantar mai da hankali to sai wata magana da ta girgiza kowa sai da malamin sai da ta tashi kuka shi kanshi ya ce mishi ni ba na roƙon Allah ya dawo min da gani na a duniya sai malam ya ce me kace ya ce ba na roƙon Allah ya dawo min da gani na ya ce me yasa ya ce saboda ina so na je gaban Allah ya mun uzuri ya tausaya mun ya san bai ban gani ba don haka ya mun gafara kaga wannan ba karamin abu bane ko Allah ta'ala ya taimake mu to mu shiga nan kaɗan na zama na da lokaci minti ashirin ko ko sha nawa ne samaratul ilmi salih wa asaruhu babi na biyu a littafin nan zai magana akan samara in an ce samara shine ya samo asali daga kaman a shuka itaciya ce ya'ya kuma ya'yan su su kyau su daɗi Kaman mangwaro a ce ya nuna kuma irin in an sha yana kai yanda ya kamata to shi ne, amma ana yana nufin kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamakon da aiki na kwarai ke haifar mabawa, sannan wa ruhu da kuma gurbinsa saboda duk duniya ba abin da mutum zai mutu bai mutu ba ya ci gaba da amfana da shi sai aiki na kwarai kamar yadda za mu ji a ciki malai ce wal amalu salihu dan ku sani yan uwa aiki na kwarai ruhu kyakkyawan sakamakonsa da ake samu mai yawa wa Asaruhu da kyakkyawan gurbi da yake bari alal abdi gabawa fi duniyahu tun anan duniya wa ukhrahu da lahiransa kasiratun jiddan suna da yawan gaske kun fahimta suna da yawa <laughs> zan yi misali da wani abu daya da babanmu mariga ya lashe lolgiyo Allah ya kansa da rahama lokacin da muke buɗe makaranta da malam Ibrahim duk tare muke fadi faɗi tashin buɗe makaranta muka je kwaliti assurance ne ko ko ministry ne za a gaya mana wani screening mai azaban gaske malam da aka shiga da files dinmu sai Allah ya sa files din makarantar malam Ibrahim ne a sama sai suka ga shehu giwa a kadari sai suka ce waye mai file din nan ya shigo suna shigowa kuma sai suka ga kama daraktan wurin da kansa ya miƙe ɗauki file ɗin ya kai aka yi sani sai da aka gama mana komai sannan ya kira ya ce kaji abinda na zama a yau sanadiyar mahaifinku na zama kai kasan shi kafin lokacin ko yanzu ban jin kasu na sunan shi ko yanzu sunan shi ba Allah ya tana ba to amma me ya janyo shekara ashirin talatin baya shi wanda ya aikin bai san za amfana da shi a wannan lokacin ba to shi yasa ake so kai aiki mai kyau a ban kasa kuma in kai aiki mai kyau din ta inda Allah zai taho maka abinda ma kake tsoro wanda ya sa ba za ka yi aiki mai kyau din ba ba zai iya samar maka abinda aiki mai kyau din zai samar ba mu koma cikin qur'ani a takaice ku ji abinda nake nufi suratul kafi kisa annabi Musa da Khidir wannan yaran waɗanda annabi Musa suka gyara musu katanga kun tuna kissan ko lokacin da za su gyara annabi Musa sai da ya ce ma Khidir ya mutanen da basu ba mu masauki ba basu ba mu abinci ba kuma katangansu zai faɗi mana a fata kowa ya rasa to hell with them kenan ya kuma musu su muna na mana mu mu gyara musu katanga da Allah ta'ala ya tashi ba da amsan dalilin da yasa ya ce a gyara katangan sai ce da su wa ammal jidar kun ga wannan katanga da ku annabawa ba fa shugaban kasa ba fa ba minista ba annabi aka sa ya gyara katanga malam annabi ba ba annabi ba cikin ulul azmi minar rusul Allah ta'ala ya ce dalilin da yasa nace ku gyara katangan nan fa'amman jidaru li gulamai ne katangan na wasu yara ne guda biyu yatimai ne kuma dukkansu marayu ne kuma abin da ya sa ni Allah na amsa na, barakallahu fi kyauta kawo mu ya ce wannan katangan dalilin da ya sa na ce a gyara shi kana abuhuma kana abuhuma saliha mahaifinsu ne mutumin kirki mahaifinsu ne mutumin kwarai kaga shi mahaifin sanda yake aikin ƙwaron yarda Allah kaɗai yake nema bai ma tsammanin hakan zai faru ba to haka yake faruwa akan duk wani mutum mace ko namiji Allah ya taimake mu mu ji me malam Ya ce wal ya'lamul mar kuma kowane mutum ya sani kalman almar'u ya kunshi mace da namiji in kuka ji kalmar almar'u tana nufin mace da namiji duk tana aiki a kansu to duk wani mutum mace ko namiji inda ya musulmi ne ya sani anna hadhihi dunya lalle wannan duniyar da muke ciki ma fiha da duk abin da ke cikinta min muta'in na jin daɗi wa ma fiha da sauran abubuwan da ke ciki min anwa'il manafi'i na dukkan nau'ukan abubuwan amfani wanda duk mun san su wa ma fiha hakanan da abin da ke cikinta kazalika har wa yau min naslin na tsatso mutum ya bar tsatso ko ya bar zuriya ko ya bar dabbobi ana kirga dabbobi a matsayin dukiya ga larabawa ko wa ma fi hamin min tijaratin haka na abin da ke cikin duniya na kasuwanci nau'i daban-daban lan yadkhula ma al-insani idha ghadar ga inda duk karatun ya kare lan yadkhula ba za a taba shigar da mutum tare da waɗannan nau'in ni'iman da komai ba in dai mutum ya riga rayuwa ta ƙare idan gadara idan ya bar hadhihi alhaya wannan rayuwa baka ta gani an kai mutum hatta rigar da za a kai mutum kabari da shi ita ce mafi arhan suturan da yake sawa a duniya dan har yau ana bada sadakanta a masallaci haka ne ko ba ka bane to duk wanda ya bar duniya ba zai tafi da waɗancan kayan ba idan ya zamana ya bar duniyan nan wa udrija udrija shine udkhila kuma aka shigar da shi fil cikin kabari min zalika shay'un ba abin da zai tafi da shi ko mun kankantar sa a cikin abin da ya tara a duniya bal mala kai bar wannan maganan ba ma wannan ba lan yadkhula ma insani fi qabrihi babu wani abin da zai taba shiga da mutum tare da shi a kabarinsa illa amaluhu sai dai aikin sa salihan kana aw sayyi'a aikin nan mai kyau ne ko mara kyau ne wa qad jaa fi sahihaini domin hakika hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim a sahihaini da hadisin da ya zo a cikin su to ayan qur'ani ne kadai fi shi inganci a shari'ar musulunci ya zo a cikin waɗannan ingantattun littafai guda biyu min hadisi anas bin malik daga hadisin anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi qala wannan sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace yatba'ul mayyitu thalathatun abubuwa uku suke bin duk mutumin da ya mutu zuwa kabarinsa duk wanda ya mutu abu uku ke masa rakiya zuwa makwancinsa fayarji usnani sai guda biyu su dawo wa yabqa ma'ahu wahidun sai guda ɗaya ci gaba da wanzuwa tare da shi shi wannan bai dawo har aljanna ko ɗayan gidan duk tare za su sai ya ce ga su a sarari don ku gane karatun kar ku je ku kuskure na farko yatba'uhu ahli yatba'uhu ahluhu iyalansa za su bi shi ko ba dangin shi ciki duk wanda ya zama ahalinka domin dan kai ya zo an fahimci wannan wa maluhu hakanan dukiyansa musamman in sunna za a yi gaske ko kai wasiya ka ce a dukiyarka za a yi maka likafani yana da gaske abin da ake so mutum a yi masa da shi wa amaluhu to sai kuma ayyuka fayarji'u ahluhu biyun da za su dawo din nan na farko sune iyalansa wa maluhu hakanan dukiya za ta dawo za ka ga an cire zani an nade a ce a miƙa wannan a mai shi gida ya kuma zama na magada za a zo a kirga da shi wa yabqa amaluhu sai aikinsa sa ne zai ci gaba da zama tare da shi zai wanzu a tare da shi to sai mala ce wa ma'ana yabqa amaluhu abinda ake nufi da aikinsa zai wanzu ai abin nufi shine yadkhula ma'ahu fi qabrihi zai shiga tare da shi a cikin kabarinsa za ka taɓa samun wanda ba aikinka bai zauna da kai babu dukiya ba za ta zauna ba sau da ya ma zama almubazzaran shari'a ma ba ta yadda ba ko mutane sun yadda shari'a ba ta yadda ba haka nan ya'ya da sauransu shi yasa a nan akwai daga cikin magabati hatimul afam ɗalibi ne ga shaƙiƙil balhi dukkaninsu suna cikin magabata da aka san su da gudun duniya ɗayan malamin ke tambayan ɗalibin shi a hatimul asam ke shaƙiƙil balƙi ke tambayan hatimul asam ya ce da shi ka zauna da ni wata ruwan ta ce kusan shekara talatin wata ruwan ta ce shekara takwas wata ta ce tamanin ya ce ne ka koya a duniya ya ce abubuwa takwas ya ce subhanallah rayuwa duk ta ƙare zamanka da ni ba abin da ka koya sai abu takwas ya ce faɗe su na je su sai ya ji wasu darussa ne wanda sun fi dubu na farkon sai ya ce nazartu ilan nas na yi dubi na yi hankantu game da yadda mutane ke rayuwa fa'ida kulla shakfin sai na ga a rayuwa duk wani mutum lahu mahbub yana da abin da yake so yana da wani wanda yake so walakin ila wasala ila alqabr sai dai duk randa aka ce wanda yake so din nan yau ga shi ya rufe kasan kabari an ce Allah ya ji kansa to faraqahu mahbubu sai in ga wanda yake son ya rabu da shi shi kenan. zai kawo wani ibara a nan gaba ko hadisi da za ku ji zai bayanin wannan zai gasu zai nuna maganar sa ya dace da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da yasa na kawo wannan shine sai yace ja'altu mahbubi hasadati sai na sa duk duniya ba abinda na fi so wanda ban yadda mai rikici balle mu bata da shi shine kyawawan ayyuka ne su kan waɗannan ko saɓani ban so mu yi da su me yasa ya ce liyakuna ma'iya fil qabr saboda su kasance tare da ni a ran da zan kwanta a kabari na to kun ga abin da ya kawo so sai malam bayan ya kawo wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma waladul insan kaga da da mutun ya haifa fala yadkhula ma'hu fi qabrihi ba zai shiga tare da shi a kabarin sa ba walau kana yuhibbu waliduhu koda ko dan nan yana son mahaifinsa duk irin son da yake masa wa yukunnu lahu azimal mawadda kuma yana jin tsananin soyayya a ransa na son mahaifin duk da haka ba zai dai zauna da shi a kabari ba wa malul insan haka nan dukiyar da Allah ya ba dan adam mahma kasra duk yanda dukiyar nan ta yawa ta taru wata tanawwa kuma tanaw'antu a ce akwai filaye akwai daloli akwai riyal akwai nerori akwai gidaje akwai man fetur akwai kaza akwai kaza akwai investment wuri kaza wuri kaza lan yadkhulu mal insani fi qabrihi wallahi ba za su shiga kabari tare da mutum ba malike ba ni na faɗa ba walida jaa fi hadithin akhar wannan ne ya sa ma wani hadisin na daban bayan wancan da muka ji ya zo wanda wannan hadisi rawahul baihaqi imamul baihaqi ya ruwaito shi fi sha'bul iman cikin sha'bul iman min hadisi abi huraira wanda hadisi ne na abdurrahman ibn sakhrin shine sunan abu huraira radiyallahu anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala dan Allah yan uwa mu ji hadisin nan mu kan mu fada da shi yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce masalu ibn adama misalin rayuwar dan adam wa malihi da alaƙansa da dukiyarsa wa amalihi da alaƙansa da aikinsa masalu rajulin misalin mutum ne lahu salatu akhilla yake da abokai guda uku amma kun ga akwai afdika ko nan da ya faɗi hulla kalman wannan hulla ɗin irin ƙaunar da abokin bai mutuwa kawai irin abokin da duk abin da ke ranka za ka iya juye mai baka ko kaikayi a ranka ka san damuwarka damuwan shi ne damuwan shi damuwarka ne ka sana samun irin wannan a rayuwa to ita ce hulla mutumin da zai iya sacrificing don kai ka samu wanda ba zai cutar da kai ba baka jin shakka a game da shi to ita ce wannan tafi wancan sadaka din karfi saboda wancan kana iya bata mishi rai gobe ma watsi da kai canza ra'ayi Koya abin nan amma shi wannan bai da zaɓi ban da ya zauna da kai Shi ne faɗin Allah ta'ala al yauma a idin liba a din adu illal mutafin Ka ga ɗanka diyan da ɗanka yake komai yanda ka ji zafin wani abu game da shi ranka dai tana san shi haka iyayenka haka zana ka to ce misalin mutumin da ke da mutane uku ne waɗanda suke ƙudda kud suke tare qala lahu ahaduhum sai ɗaya daga cikin abokan nan nasa yace da shi ana ma'aka ma dumta hayyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce da shi ni dai kan ina tare da kai amma fa da sharadi ma dumta hayyan matukan kana raye kenan ran da ka bar duniya fa mun rabu fa idza mutu amma idan na mutu falasta minni falasta minni wala ana mink ba ni baka mutuwa na faruwa to ka sani mun rabu kai ba ni kai ba ni baka shine dai fasara falidhalika maluhu to wannan ita ce dukiyar mutum eh fadhalika maluhu me nake na to dai kuskure fadhalika maluhu kustuntuban harshe ne da haka wannan wanda yake cewa in kana rayu muna tare in ka rasu mun rabu ita ce dukiyar mutum haka ne ko sai sa ma ake raban gado ai kaga ta tabbata ba tashin ba su an rabin ka qala al-akhar sai ɗayan abokin ya ce ana ma'aka ni kam ina tare da kai fa idza balagta ila qabrika amma fa dirran da ka isa zuwa ga kabarinka aka ce yau rayi halinsa falasta minni ka sani ba ni walasta laka kai ba na bane ni ba na ta ba mun rabu kenan fa zalika waladuhu wannan kam shine dan mutum in kana raye ɗanka ne jikinka ma yake ci jikinka yake sha kai ma kuma aka wani mataki rauni ya fara zuwa shi din musamman Allah ya sa ne albarka ne to shi dai tsawainiya kuna nan dai tare haka ne ko to amma fa da an ce mutuwa ta faru to sai dai ka ana Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa an bar baya mai kyau amma fa ba zai je gaba ba shi baya zai yi an fahimci wannan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa qala al akhir sai aboki nan ku yace ana ma'aka ni kam ina tare da kai hayyan wa mayyita kana raye da bayan mutuwa ya ce fazalika amaluhu wannan shine aikin mutum sai ya tsaya a nan me yake nufi mutum ya je ya gyara aikin shi ko kada ya gyara ya rage na shi shine abin da hadisin ke nufi Allah ka sa ni aiki mai kyau mala yace wali hada na qala ibn al-qayyim wannan ne ma sa ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa da rahama ya cirato fi raudatul muhibbin a cikin wani littafin mai suna raudatul muhibbin wannan littafin kanka riga karanta shi da yawa saboda soyayyar da ke cikin ta sai yawa sai ta shagaltar da kai yace an ahadil hukama an cizo daga cikin wanda daga cikin masu hikima annahu su'ila an tambaye shi ku ji tambayan nan ayyul ashabi abarru wane ne daga cikin abokai yafi nagarta da ɗa'a? wani aboki yafi kowane aboki nagarta da burgewa da ɗa'a? qala sai ce al'amalu salih ni kan banga aboki na gari kamar aiki na kwarai ba Allahu akbar yace fal amalu salih domin shi aiki na kwarai fa sahibun wani irin aboki ne barun mai tsananin nagarta bi sahibihi ga abokinsa wani a wani aboki ne wanda in dai yana nan to ba a jin kunya wanzur hadal bir yace kai suka ce male ce kai dubi zuwa ga irin wannan nagarta fi ahlikal fi ahlikal ahwal lokaci mafi wahala shine balarabe ke nufi da ahlikal ahwal lokaci mafi wahala kaza anan ne abota ta fi tsada ko na wa ashadduha kuma a yanayi wanda yake mafi tsanani wa azamuha mafi girma wanne ne ma'ana ka duba ka samu abokin da sanda zaka shiga lokaci mafi wahala lokaci mafi tsanani ka duba ka ga abokin nan kuma lokaci mafi girma indama menene yudraju ko a yayin da za a shigar da mutum al insan za a shigar da mutum sai qabrihi a kabarinsa da aka kai tanajin abokin da sanda za ku shiga to abokin nan na kirki ne malai wannan fasil musnad al-imam ahmad ko haka nan an ciro a cikin musnad din imam ahmad an al-bara bin azib wancan shine hadisin da dazu nake muku ishara gare shi hadisin al-bara ibn azib sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara da a gare shi hadisin yana da tsayi kwarai da gaske shi ne ce fi siyaƙin tsawai a wani siyaƙi na hadisin yadda hadisin ya zo a jere jerantawa mai tsayi Wasihi, wanda a cikin hadisin a ƙarshe-ƙarshensa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa yatihi rajulun mutumin da ya rasu aka sa shi a kabari kuma yayi aiki na kwarai wani mutum zai zo mishi hasanul wajhi fuskansa mai kyau hasanu siyab tufafinsa mai kyau tsayibin rih jikinsa ma na ƙanshin turare Allah ka samu daji. fa ya kulu sai ya faɗa ma wannan mumini da aka ɗauki ransa abu shirbin lari ya surruk Allahu akbar muna gaya maka magana mai faranta rai ai shine albishirin kan ji bawo sheku abushir muna faɗa ma magana mai faranta rai billazi yasurruk da abinda zai faranta maka haza yawmuka kun ta tu'ad wannan ranan da kan ka shigo kabari kake jin daɗi ranar da Allah ya ma alƙawarin in ka bi shi zai maka kenan dama yana ta cikin suratul zumar innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu abshiru تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حزوا كشان آية wannan ranar da Allah ce za mu haɗu zan ma rahama ce to za ka gane alkawarin Allah ba ƙarya ba ne yau ne ranar jin daɗinka ba ga duniya can suna kuka ba kai kan kwantar da hankalinka ka zo inda ba a tsoro ka zo mafarin hutu faya ƙulu lahu sai shi wannan wanda yake kabarin sai ce da shi man anta to kai kuwa ne ne kai fa wajihuka domin fuskanka alwajihu yaji'u bil khairi irin fuskan mutanen da ke zuwa da alkhairi dan shi mumini da kagan shi ka san ba mugu ba akwai haske na imani da Allah kan sa a fuskokin muminai ya to ga fuskanka musamman mutum na sallan dare yace ce ga fuskanka fuskan mutum ne wanda ya zo da alkhairi fa ya sai ya ce da shi ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai to a ƙarshen hadisin can sa. abinda dan aljanna zai faɗa a kabarinsa shine rabbi aqimis sa'a ya ubangiji don girman ikonka a tashi kiyama yanzu a fito Allah duk muminin da ke kabari yanzu ya kosa shi yasa ma Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi nin bi khairin kwanta kai bacci cikin alkhairi dan yana farke zai cewa wai har yanzu ba a tashin ba tamam bacci yake yi wata ruwayan ta ce za ka yi bacci irin baccin da ango ke yi a ɗakin amaryarsa daren farko ka san jaki da ka saba kwanciya ka zura wando a cikin wando malam ko na maganin sauro babu wallahi mutum na zufa ya zura riga ka kalli fulan shi ka ga riga wando da riga ne ba da suwaita a cikin riga nan gefen yayi brown can ye baki nan ko can yawon baki la ilaha illallah inna hadha lahu al bala'ul mubin to ran farko ko kila kankata ki har an saki turare malam wallahi ga towel an hangin maza ga kazakanci na kana farka sai ka juya aljada. <laughs> ai na kake ne Za ka ji farin ciki yana da cikin ranakun da ba a manta su ka ji an ce abincinka yayi ba a gama ce maka Ba ka zo da wuri ba yara sun cinye wallahi da kudin ka ma a ce ba waran <laughs> ba a waran kasa an jarraba mutane da wara da indomi yanzu ba da da indomin na kowa ya ki amfanta amma yanzu kowa ma an ci shi da yaki sai dai kawai ka siya ganye kai ta sarkawan kana da diabetes amma dai Allah ya tsare <laughs> wai so nake dan refreshin din ku kafin mu rufe to shine a ƙarshe yan uwa don lokaci an nuna min yayi mala ce to ya hakuri in kai shi dan nan ne daidai gaban da ya kamata tsaya mala yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sallam ya ce idza wudi'atil janaza idan aka sanya mamaci a cikin a lesu ake ce mai makaranta, ai Iza wudiya ala na'ashihi shine ma'anan wannan kun duba hadisi za ga haka malaman hadisi suka fassara shi musamman adrar saniya sun ka wannan idza wudi'atul janaza idan ka sanya mamaci a cikin makaranta fahtamala harbijan maza suka yi sama da mutum suka caba ala anaqihim akan kan su Allahu akbar fa in kana salihah idan wannan mamacin mutumin kirki ne qalat to ga wannan da kanta za ta rinka cewa qaddimu ne ku gaggauta ku kai ni ku gabatar da ni ku kai ne wa in kana ghairu Saliha, idan ko mutum ba aikin kwarai yayi ba qalat haka zai rinka faɗi yana cewa ya wailaha ta shiga ina ya bananta ya girman shiga ukunta aina yadhabuna biha ina za su je da ita Allah kai mana tsari dan tsarkin sunayenka